This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shirin na karfe tara na dare agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana a yau Alhamis 16 ga watan Janairun 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar ta yi wasu sabbin zarge-zarge da ta ce Faransa, Najeriya da Benin da wata ƙasa da bata ambata ba na kitsa mata kitimar murada nufin wargaza tattalin arzikinta. Kamar kowane daren ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Kamar yadda muka yi alkawari, yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku. menene ra'ayinku dangane da sabbin zarge-zarge da shugaban mulkin sojin nijar ya yi wa najeriya na kokarin ta yadda hargitsi a ƙasarsa lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma yanzu ga hauwa sharif da labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da dare ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Alhamis din nan Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya zargi Hamas da kan baya akan yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. ya ce majalisar gudanarwarsa ba za ta amince da yarjejeniyar ba har sai kungiyar mayakan ta amince da ɗaukacin ƙudurorin da aka shata. Wata sanarwa daga ofishin Netanyahu ta ce Hamas na ƙoƙarin yin wata aika-aika ta ƙarshe. yarjejeniyar tsagaita wutar ta mataki-mataki da aka bayyana a jiya laraba bayan shafe watanni ana tattaunawa a kanta ana sa ran ta fara aiki ne a ranar lahadin nan mai zuwa muddin aka amince da ita baki daya jami'an kiwon lafiyan palestine sun ce ko a yau alhamis sai da dakarun isra'ila suka kai munanan hare-hare ta sama a yankin zirin gaza hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun ce a shirye suke su yunkura ga ayyukan taimakon jin kai a gaza inda majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla mutane miliyan ɗaya daga cikin mutane miliyan 2.3 ne aka ɗaiɗaita sannan aka lalata rukunin gidaje kashi 92 daga cikin ɗari. a ranar alhamis din wanda aka zaba zama sakataren baitar malam amurka scott besant ya fuskanci tambayoyi masu tsauri daga 'yan democrat akan batun tsarin haraji da batun takunkuman china da rasha da makomar tsarin biyan haraji na irs da 'yan republican suka yi kiran azabtare. Besant ya zauna a gaban kwamitin kuɗi na majalisar dattawa domin sauraron amincewa da shi inda ya shaidawa 'yan majalisar cewa zababben shugaban ƙasa Donald Trump na da damar samar da wani sabon ƙanƙararren tattalin arziki na zamani. Wani wato wani takwaransa sanatan south carolina na jam'iyyar republican sanata lindsey graham ne ya gabatar da shi wanda ya ce amurka na bukatar sakataren betulmali wanda ya san abin da yake yi da shugaban kasa ya amince da shi kuma mai kaunar kasarsa to sai dai 'yan democrat da suka hada da sanata ron wyden na jihar oregon da michael bennett na colorado sun bayyana rashin jin daɗin su kan alkawarin trump na dorawa kan tsarin yanke kuɗin harajin shi na shekarar 2019 bakwai da zai amfanar da hamshakan attajirai ne kawai da ƙara nauyin bashi da ya zarce dala triliyan 36. shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya yi mara marabalale da dawowar donald trump white house wanda erdogan din ke kallo a matsayin abokin tafiya wani tsohon jami'in diplomasiyyar ƙasa ta turkiya edin selsin wanda ya zauna wato wanda a yanzu ke sharhi kan manufofin kasashen ƙetare ya ce kasashen amurka da turkiya na kyakkyawan duba ga hulɗar diflomasiyya tsakanin su ya ce kamar yadda edwin din ke tunani a kansa trump mutum ne da ke dogewa bisa abin da ya tsara don haka shi ma a wannan karanta yiwu ya bi sawun alkawarin da ya ɗauka na janyewa ka cokan daga siriya a lokacin mulkin trump na farko ya yi kiran janye dakarun amurka da aka girke a siriya domin mara baya ga kungiyar mayakan kurdawa ta yp pk da ke yaƙi da mayakan isis ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a ranar alhamis din nan birtaniya ta sanar da wata rajejeniya da ukraine da ta hada da haɗin gwiwar soji da fannin kimiyya da fasaha da ƙoƙarin bin sawun hatsin ukraine da aka sace firaministan birtaniya keir starmer yana ziyartar kiev domin sa hannu kan yarjejeniyar da shugabannin ukraine ofishin stera ya kuma sanar da wani sabon zagayen tallafin manyan makaman soji a matsayin tallafi ga dakarun ukraine stera ya faɗa cikin wata sanarwa cewa wannan ba wai kawai abu ne na nan da nan ba ko kuma na yanzu yanzu abu ne na zuba jari a kasashen biyu na zuwa karni na gaba inda a tare za su kawo ci gaban fasaha da ci gaban kimiyya da musayar al'adu da ma haɓaka ayyukan kirkira kamar yadda ukraine ta nuna ilimin hakan a shekarun baya-bayan nan domin amfanin al'ummomi da za su zo a gaba. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar nijar ta yi wasu sabbin zarge-zarge da ta ce faransa najeriya da benin da wata ƙasa da bata ambata sunanta ba na kitsa mata kitin murmura da nufin wargaza tattalin arzikinta da ma'ayyukan ta'addanci da suka hada da kunar bakin wake da satar ɗalibai wannan lamari dai ya sa wasu 'yan kasar Nijar yin kira ga Nijar da Najeriya da su yi ganawar gaggawa don ɗinke wannan baraka da ta bullo kai tsakanin ƙasashen da ke makwabtaka da juna ko a shekarar da ta gabata shugaban mulkin sojan nijar abdulrahman chani ya yi wasu zarge-zarge a kan najeriya da faransa da wasu kasashe zargin da dukkan kasashen suka musanta ga rahoton da wakilinmu na birnin kwanni haruna maman bako ya aiko mana Le 8 janvier 2025, plusieurs responsables de Boko Haram. Dan jarida Usman Alhaji Ibrahim mai magana da yawan gwamnatin kasar kenan. Yana cewa a ranar 6 ga watan Janairu wannan shekara ta 2025 kungiyar Boko Haram ta hanyar sunayen da ya zana ta karbi dawagar kasar Faransa da ta Najeriya da ta Benin da ta wata kasa ta yammacin duniya da ba a ambaci sunanta ba a cikin motoci biyar kwarkwaro kira Helix guda daga cikin suna dauke da makamai tsakanin garuruwan kukawa da gugaram kamin su isa a garin tumbun kasa a cikin jihar borno a yankin tafkin chadi inda suka yi ganawa a ranar takwas ga wannan watan domin bayanin kitsa wajen guriyar nijar waɗansu ayyukan ta'addanci da neman wargaza tattalin arzikinta da suka hada da da gargaza bututun manta kamin nan zuwa wata azumi mai zuwa tare da haɗa kai da waɗansu manyan 'yan kasu kasuwa domin makara tattalin arzikin kasar a wannan lokacin haka ma da kan harin sace ɗalibai maza da mata a makarantun nan kwana na waɗansu yankunan kasar tare da kan hare-haren kunar bakin wake sai dai da daɗewa ƙasashen benin da tarayyar najeriya sun sha musanta ire-iren waɗannan zarge-zargen na hukumomin na jamhuriyar nijar abinda ya sa alhaji bello na alhaji musa yin kira ga hukumomin jamhuriyar nijar na tarayyar najeriya najeriya musamman da su yi ganawar gaugawa domin warware wannan matsala mu dai da annan bakin boda birnin kwanni muna kira a zamna a samu haɗin kai kanin gwamnatin najeriya da gwamnatin nijar don su talakawan najeriya da talakawan nijar su ka bar ta haɗana suke kuma dukkan talakawan najeriya gabaki ɗinsu ba su son faransa kuma nijar dama ita hakan gani ba ta son faransa to wanga makircin da faransa ta ɗarmu game da sauran shugabanninmu na afirka su wasu sani in duk nijar ba ta zama zama lahiya to gabaki ɗaya ɗinsu ba su da zama lahiya kenan tun ba ta kai wannan wajen ba mu abinda da muke kira da waɗanga shugabanni masu albarka da na Najeriya da na Nijar to su samu zama dukkan bas ɗin da aka tuhuma Faransa na wurin to a kai sojojin Nijar da na Najeriya ciki yanzu abin nan zai janye duk tuhuma ta ƙare wannan lamarin na ci gaba da haifar da zaman ɗan marina tsakanin ƙasar Faransa da waɗanda jamhuriyar Nijar ke cewa abokanan ƙawancenta ne a hannu ɗaya yayin da ɗaya hannun da ƙasar ta jamhuriyar jamhuriyar Nijar da ke tare da goyon bayan kasashen Burkina Faso da Mali. Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman bako da wannan rahoton. Babban hafsan rundunar sojin Najeriya Janar Christopher Musa ya musanta zargin da gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar ke yi cewa Najeriya tana yi wa jamhuriyar Nijar zagon ƙasa a fannin tsaro. a hirar shi da murya amurka janar musa ya ce babu ƙanshin gaskiya a zargin da gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar nijar ta yi cewa gwamnatin najeriya na da masaniya a kafa kungiyoyin 'yan ta'adda da ke addabar yankuna da ke iyaka da jamhuriyar nijar kin ga ni ba su magana Nijar ni na ga mu musu bayani ni ma na je wurin mu musu bayani tsakani da Allah mu yan uwa ne ba mu son komai su ba komai shiga tsakanin mu da matsalan da suke da shi a Nijiya shi shugaban su ya dauka shekara biyu ya musu eh, alkawalai da yawa cewa za a samu zaman lafiya za a samu eh, abubuwa za su yi daidai babu yunwa babu duk abun bai yi ba so ban son yana yadda yana using Najeriya cewa su a ga kaman eh, yana so ya ja hankalin mutane abu dukan mu yan ta'addan nan ba su ba su kiyaye kowa ba kowa suka samu za su kashe abin da ya kamata mu haɗa kai tare mu yaƙi waɗannan mutane yana cewa suna tare da mu amma mu muna yaƙe su kuma suna kashe mutane a cikin Najeriya to za mu kawo su kuma suna kashe mu kuma mu muna yaƙe su mu ce kuma muna son su su yaƙi da 'yan Nijar abu zai yiwu ba ai mu da 'yan Nijar Allah ya haɗa mu tare kuma muna nan har arbada abin da muke yi da zai kuntata su so abin da muke son su ma su gane su bar waɗannan don 'yan lakurawa suna kashe 'yan Najeriya suna kashe 'yan Nijar ta mu ba za mu kawo waɗanda za su kuma su mu ce su ce gwamnati suka kawo su su zo su yaƙi ce kuma suna kashe mu ba zai yiwu ba ai babban hafsan sojin Najeriya General Christopher Musa a hira da Alheri Grace Abdi kenan yau za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku menene ra'ayinku dangane da sabbin zarge-zargen da shugaban mulkin sojan Nijar ya yi wa Najeriya na kokarin tayar da hargitsi a ƙasarsa kafin nan ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi nazari akan hanyoyin da kasashe masu tasowa za su iya samun kudaden shiga ta hanyar kirkira a fannin makamashi mai tsafta. sai kuma mahimmancin haɗaka tsakanin makarantu da cibiyoyin bincike da zimmar ciyar da batun makamashi mai tsafta. sai kuma shawarwari kan tabbatar da kula da lafiyar muhalli. Sunana Aisha Mu'azu. madalla. To an kammala taron kasashen duniya kan al'amuran sauyin yanayi da aka saba yi duk shekara na bara wato COP29 ba tare da samun gamsassun bayanai daga manyan kasashen duniya kan kudaden da a kasashe masu tasowa da matsalolin sauyin yanayi suka fi kamari suke bukata ba. Yayin da waɗannan kasashe suke nazarin yadda za su bi wa wannan batu. kwararre a fannin sauyin yanayi dr aminu gada ya yi tsokaci akan mahimmancin mai da hankali akan makamashi mai tsafta kamar yadda mai yake da tasiri haka waɗannan makamashi masu tsafta suke da tasiri domin suna da rassa daban-daban daban waɗanda duk za su samar da kuɗi ne dukkaninsu kowannensu zai iya samar da kuɗaɗe duk da yake ba a cikin gajeren zango ba don komai ai ba cikin gajeren zango ya fara babu kuɗin da muke bukata ba. Da aka fara haƙo shi a 1953 ai sai da aka ɗan ɗauki lokaci kafin ya bamu kuɗi waɗanda za su ishe mu larura. To wannan ma yawa, to wannan ma makamasin masu tsafta. Su ma idan aka fara yanzu dai manzantan nan da nake da ke Mhm. sai ga sola dai ta fara zama kusan gidan kowa saboda wuta da bata wadata to kuma kuɗi ake sawa ana sayo shi to idan aka ce muna yin waɗannan sai ga kuɗaɗen nan duk a najeriya za su tsaya sannan kamar shi wannan sanadarin da ake baturori da shi muna da shi kuma a ƙasa ake haƙo shi sai ga ƙasa za ta dinga samun wannan revenue na wannan uh, lithium ɗin sannan su kan shi yin panel sannan akwai wind sannan akwai ruwa to shi kuma large scale na hydro yana da ɗan illa saboda sai an yi amfani da injinoni masu tuma amfani da waɗannan fuzil shi yasa ba a encouraging large hydro sai dai small hydro su ne ba su da illa ko kuma ba su da gurɓata muhalli ko ba su da su ne masu tsafta hanya ta biyu shine na samar da kuɗaɗe akwai kuɗaɗen da ake kira carbon credit kabon kredi yanzu shine idan yau za ni samar da makamashi mai tsafta kamar megawatt daya to akwai kuɗin da za a bani saboda tanadin saboda ƙara ma mutane ƙarfin gwiwa na samar da wannan makamashi mai tsafta to akwai abin da ake kira carbon credit shi ma wannan wata hanya ce ta samar da kuɗaɗe ga ƙasa sannan hanya ta uku idan kamfanoni suka yi yawa masu yin wannan abin su ma za a cajin ɗinsu su biya haraji kuma gwamnati ta samu rabani kamar yadda kowane kamfani da yake aiki a cikin ƙasa yake samar da rabani ta hanyar haraji waɗannan kamfanoni su ma za su samar da rabani ta hanyar haraji uwa uba kamfanonin nan su kuma idan wuta tana aiki awa ashirin da hudu to za a samar da masana'antu waɗanda su ma za su dinga aiki awa ashirin da hudu wannan zai haɓaka sauran masana'antu a ƙasa wannan kuma shi zai haɓaka tattalin arzikin ƙasa. Farfesa Adamu Idris Tanko masanin al'amuran sauyin yanayi kuma shugaban jami'ar Baba Ahmad a kanan Dabon Najeriya ya ce akwai buƙatar ƙasashe masu tasowa su mai da hankali akan bincike da ƙirƙira don magance matsalolin sauyin yanayi. Idan an fahimci wannan tsari na samar da haɗin gwiwa tsakanin manyan ƙasashe da mu ƙasashenmu irin na Afirka, to ta nan sai a dubi hanyoyin da za a iya samarwa. Idan ka ce wai za ka bi ah, manyan ko bankuna gaskiya yanzu aka ce bankin su ne za su fito da yanayin da za a rika karban sai an sami eh, matsala domin su ma bankin babu abin da za su yi amfani da shi idan babu waɗannan alƙaluma wannan eh, abun ya kamata ya a ce mun sami yanayin da za a ce kai ɗan ƙoƙarin da kai ya zama na cewa an yaba domin a cikin tsari akwai wanda kai a mu za mu iya yi misali yau sai ka ce ka samar da wani yanayi na samar da wutan lantarki ta hanyar zafin rana wanda ba amfani da janareta wanda janareta shine mai fitar da guba to amma wannan na zafin rana ba to idan ka samu wannan yanayin da zaka ce ga shi kai ka kirkiro shi kuma ga irin yadda ya taimaka wa yanayi wannan sai a ce eh, a yi ƙididdiga na irin abin da ka samar da kuma yadda wayannan manyan kasashe za su amfana da shi to sai su biya ka to kaga idan aka samar da irin wannan yanayi gaskiya zai fi wanda za a ce sai an tara wani katon kundi wanda zai ɗauki dogayen shekaru wanda mu kasashen mu na afirka gaskiya ba mu da su to amma babban al'amari mafi a'ala shine ya zama na cewa mun samar da haɗin gwiwa tsakanin makarantu misali jami'o'i da hukumi na bincike da ke nan afirka da sauran ƙasashe na duniya wannan zai taimaka sosai yadda za a sami sauki shi kuma dr sale abubakar da ke jagorantar hukumar kare kwararowar hamada ta najeriya kirayayi ga 'yan kasar su dukufa dasa itatuwa. Kowane mutum ya dage ya shuka bishiya guda ɗaya a cikin rayuwarsa. In zai iya ya shuka fiye da ɗaya, amma guda ɗayan nan ya zama na ko mutum ya sa wa kansa haraji ne akan cewa zai shuka bishiya guda ɗaya kuma zai lura da ita har lokacin da za ta kai lokacin da za ta zama babbar bishiya. shine wannan rokona da nake ma 'yan najeriya akan cewa in muka yi haka a misali ya zo da muke fiye da miliyan 200 a najeriya in kowa zai shuka bishiya guda daya za mu samu miliyoyi miliyan 200 a najeriya bayan wanda muke da su a yanzu hakan nan shuka bishiya malam nasiru aka ce maka shuka guda daya ina gaba za ka dan ji wahalar yin sa ba nake ji amma in aka ce maka guda daya an je an nuna ma da ba mai yawa ake nema a wajen ka ba kwaya guda daya kawai shi kenan. Za mu taru mu yi haka in ina kai na ji tare waɗanne eh. irin bishiyoyi ne suke ya kamata mutane su shuka a gidajensu na ga yawanci kama na abuja mutane sun fi shuka bishiyoyi masu sa ado din nan a wajaje su yi kyau kawai ko su din masu wadatar inda dai za a shuka a matsayin bishiya eh to bishiya din shi kowanne wato akwai bishiyoyin mu da suka kusa bacewa yanzu kamar su kanya misali su dinya duk wayannan abubuwa din yanzu sai ka ga kamar babu su ma misali to su ma muna so a ci gaba da samo irin su ana shukawa ko da a ƙauyuka a daji ma in kai shuka a gonarka da sauransu in Allah da wannan abubuwa suka girma suka tashi shi shikenan kuma fulawa din ma yana da kyau mutum ya shuka fulawa amma dai bishiya din shi ya fi muhimmanci domin daga bishiya din za a samu har da itacen da za a dafa abinci misali. wato dai zama bayan inuwa ma gari ba za a samu daga wannan adaba. ya zama aka haka ai shi ya zama riba goma da goma bayan 'ya'yan kuma ga inuwa mai sauraro a nan za mu ɗiga aya a cikin shirin yanayi na yau amma zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma nasiru adamu el hikaya da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti Aisha Mu'azu ce take muku sallama. To a gaida Aisha muazu Yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau tambaya ce mai cewa menene ra'ayinku dangane da sabbin zarge-zargen da shugaban mulkin sojan Nijar yawa Najeriya na kokarin ta yadda hargitsi a kasarsa. Kamar yadda muka ce, lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili muna sauraron ku. Yanzu mun sami kira daga jihar Yoban Najeriya waye a kan layi. Assalamu alaikum mai magana Ali Raf kana gashuwa babban odita janar na muryar talaka na Najeriya. To Ali. Zan bayyana ra'ayina ne. Mm, muna jin kamar Ali Raf. ya kamata gwamnatin najeriya da nijar su samu su tattauna saboda fahimtar juna ƙasar nijar da najeriya akwai kyakkyawar alaƙa wanda ta shekara da shekaru kaka da kakanni kuma duk wannan wanda za mu sha wahala mu ne talakawa saboda su shugabannin su ba talakawa ba ne kuma su ne abin suke taburura wutar wannan ya kamata a zauna kamar yadda da ake cewa a zauna lafiya zaman lafiya ya fi zama dan sarki ba cece kuce ba zargin wane ni na yi kaza kasa ta kaza to ya kamata a tattauna saboda ci gaban al'ummar Nijar da Najeriya saboda mu yan uwan juna ne na gode daga Alirab kana gashuwa to mun da Alirab kana gashuwa daga jihar Yobe yanzu mun sami kira daga jihar Nasarawa waye akan layi Assalamu alaikum ana magana da Yusuf Baban Balaraba daga Tifa Garden. To Yusuf Baban Balaraba muna jinka. ka. Yusuf kana tare da mu? To ina ga kamar layin Yusuf baban Balaraba yana da matsala. Yanzu mun sami kira daga jihar Niger. Waye akan layi? Ma'azu Abdullahi kana ga injiniya mai gero makeri kwanta gudu jihar Niger. To injiniya mai gero muna jin ka. To gaskiya mu ce kucin da ka faruwa tsakanin Najeriya da Niger ba mu goyon ba ba mu so ne saboda gaskiya Najeriya ba ta yi sai Niger Niger ba ta yi Najeriya don haka muna neman alhama a hau a hau sulhu a daidaita in kuma akwai ta kasa mai ingizawa a gano ta a daidaita tsakanin Najeriya da Niger. don haka Allah ka dauki Allah ka shirya tsakanin Najeriya da Niger. to amin mun gode to amin mun gode injiniya har yanzu dai muna jihar Niger waye akan layi a jihar Niger kuna tare da yin Tanko ne daga nan ba ne ba a jihar Niger to muna jin ka menene ra'ayinka ah, yawa ra'ayina yana da kyau a najeriya da nijar abu ɗaya muke bai kamata a ce ana samu zarge-zarge a kan abin da zai bata mana zama tsakanin mu da makwabta ba ina kira ga waɗannan kasashe ya kamata su zauna su fahimci juna su san abin da ke kawo wannan matsala domin a warware duk abin da zai kawo mana matsala tsakanin mu da ɗan Nijar. Abu ɗaya muke bai kamata a ce ana samun ainihin wannan zarge-zarge bai kamata ba sojojin nan sun zo ne kuma za su tafi ne su ba mu mu zauna lafiya da junanmu bai kamata a samu wannan zarge-zarge da fatan Allah ya sa shugabanninmu su fahimta su zauna su fahimci abin da ke tsakanin mu da su a warware wannan matsala cikin ruwan sanyi na gode suna na yi nisa daga nan ba min baka a karamar hukuma gwara a cikin jihar Niger na to mun gode Yunusa daga jihar Niger yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna waye akan layi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Muna jin ka. Yawa baraka ya je. Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka menene ra'ayinka? To kafin bani ra'ayina ina so in amfani da wannan dama in mika ta'aziyya ta ga abokina Malam Nadu Safe da da so mahaifin shi da Allah ya mai ranar shekaran ji Allah ya shi Allah ya gafarta masa. To amin. Mhm. To kuma dangane da wannan maudu'i da ake tattaunawa ai ya kamata ita kanta Nijar da Najeriya especially mu nan arewacin Najeriya duk abu ɗaya ne. Ya kamata a tsaya a fahimci juna a san abin da yake kuma zarge-zargen da shi shugaban kasar Nijar yake yi. Ta bangaren za ka sai gaskiya ta bangaren ko za ka ga yana ta tunanin wani abu. da ƙarshe dai ne muka fatan alkhairi Allah ka iya mutiya wasu Allah zaunar da mu lafiya Alhaji Musa to amin Alhaji Musa muna godiya yanzu mun sami kira daga jihar Zamfara wai akan layi amincin Allah ya tabbata gare ka daidai wannan lokaci na Nasiru Hussein to Nasiru a gurguje saboda lokaci muna jin ka alhamdulillah a gurguje Nijar da Najeriya da yan juwal da yan jummai kuma sun taimake mu baya kuma mun taimake su an ka ce ana zargi-zargi 就。 to masu sauraro kada ya yi magana kaga ya ga yace ana zargi kuma gaskiya da gaskiya saboda ne ba karar zube suke ba mu ne Najeriya mun bari ka san mu karar zube ta kowane bangare yana da kyau mu dawo mu yi karatun tana su mu gano cewa Najeriya ne take san wanda ya kamata mu alfahari da ita ba irin Niger bari da dai su Allah ya kara zaman lafiya tsakanin Niger da Najeriya Allah ka sa lafiya Nasiru Hussein ne Gondo sai gusau jihar Zamfara kamar to mun gode Nasiru daga jihar Zamfara to masu sauraro da haka muka kawo karshen ɗaukar waya ku sai kuma gobe gobe idan Allah ya kai mu. To masu sauraro kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙon. Ga tashar al'umma majiya mai tushe babu rudani sashi Hausa na BOA matsayin ya zarje 'yan bayo. Allah mu shekara ta kawo mu. Ranar Litinin ɗin nan mai zuwa 20 ga wannan wata na Janairun shekarar 2025 za a rantsar da sabon zaɓen shugaban ƙasa Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47. Kamar da muka saba, za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a rediyo talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban kasar da mika mulki kuma kuna iya bada gudunmawa a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu kawo muku kai tsaye a dandalinmu na sada zumunta facebook gani aka ce ya kori ji kada ku bari a baku labari ku kasance tare da mu muryar amurka duniya a tafin hannunku a yau ga saura can To madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To Muhammad a takaice a ranar Alhamis ɗin ne Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya zargi Hamas da kwangaba kwan baya akan yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. ya ce majalisar gudanarwarsa ba za ta amince da yarjejeniyar ba har sai kungiyar mayakan ta amince da daukacin kudurorin da aka shata wata sanarwa daga ofishin netanyahu ta ce hamas na kokarin yin wata aika-aika ta ƙarshe a ranar alhamis ɗinnan, wanda aka zaba zama sakataren baitulmalin amurka scott besant ya fuskanci tambayoyi masu tsauri daga 'yan democrat akan batun tsarin haraji da batun takunkuman china da rasha da makomar tsarin biyan haraji na irs da 'yan republican suka yi kiran azabtare besant ya zauna a gaban kwamitin kuɗi na majalisar dattawa domin sauraron amincewa da shi inda ya shaidawa 'yan majalisar cewa zababben shugaba donald trump na da dama samar da wani sabon kankararren tattalin arziki na zamani zamani Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya yi mara balale da dawowar Donald Trump White House wanda Erdogan ɗin ke kallo a matsayin abokin tafiya wani tsohon jami'in diplomasiya ƙasar ta Turkiyya Aydin Selsin wanda a yanzu ke sharhi kan manufofin ƙasashen ƙetare ya ce ƙasashen amurka da turkiya na da kyakkyawan duba ga hulɗar diplomasiya a tsakaninsu. su a ranar alhamis nan birtaniya ta sanar da wata yarjejeniya da ukraine da ta hada da haɗin gwiwar soji da fannin kimiyya da fasaha da ƙoƙarin bin sawun hatsin da aka sace daga ukraine firaministan birtaniya keir starmer yana ziyartar kiev domin sa hannu akan yarjejeniyar da shugabannin ukraine ofishin starmer ya kuma sanar da wani sabon zagayen tallafin manyan makaman soji ga wato a matsayin tallafi ga dakarun ukraine To masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta karanto labarai da producer mu Julie Leathers Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu Rob McLean. Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa yini lafiya. assalamu alaikum.